الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين باب من هو قائم عالما جالس باب من سأل wanda ya tambaya wa kuwa ka'imun shi na tsaye wa kuwa mubtada'un qa'imun ku ya tambayi aliman makulun biki ya na azu babu man sa'ala babin bayani akan wanda ya tambaya wa kuwa qa'imun shi na tsaye ya tambayi malami shi ko malamin aliman jalisan shi wannan malamin shi na zanne muraduhu abinda buhari ka so shi kawo da wannan annal alimul jalisa hakika malami wanda azamni idza hu shakhsun qa'im idan wani mutum ya mai tambaya shi na tsaye la yu'addu ba za a yi tsaye shi ba min babin ma habba an ya tamassal lahu rijalul jam ba za a yi tsaye shi ba akan babin wanda ka so idan shi na zaune ko idan ya kiso gauri ko shi me ke tsaye wannan ba a kiddiga shi haka nan yace idan ya kasance ya daga girman kai in babu girman kai cikin wannan wato ya kasance malami in shi na zaune in za a yi mai tambaya ya zan ta mi ya zai suna a mai tambaya to in yayi wannan wai za a kididdige ne cikin babin ma a haɓa hanyar ta matsalar da kuma jaro kiyama wanda ke son idan shi na zaune ko idan ya iso ga wuri kowa shi miki tsaye abin da aka ne a kan wannan a hadisi wanda wannan ya wanda wannan ya ruwaito mu'awiyatu ibn abi sufyan ya ce wata rana na zo inda abdullahi na zubai sai ya ɗauko shi shi da wata abdullahi na amir lokacin da min sai ka kasance shi abdullahi na zubai ya zama nini shi kuma ibn amir sai ya ke tsaye sai wannan mu'awiya ce idan zauna fa inni sami ta rasulullahi na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulu shi na cewa ma arada an ma ahabba an da lahu rijalul duk wanda ka son idan ya iso ga wuri ko kuma idan yana nan kowa shi ne ke tsaye hali ya tabawwa maƙada min an-nari shi da wurin zama ne ko kuma ta hakika hali ya tabawwa hakika shi zama ne wurin zama ne min nari cikin wuta duk inda ke cikin wuta shi zauna ko shi da wurin zama cikin wuta to wannan wanda ke son idan ya zo kowa ya tashi zai kenan to amma sai maluma suka ce wannan in ya kasance da umarni ne shi ke ba da umarni cewa idan ya zo kowa shi miki ko kuma an fahimci shi na zo haka nan in ba ya mai haka nan ba shi zai ɓaci to wannan shi a sai wannan ma haba an yi tana sallafu da jabi ya kalliyata babuwa a matsada buminan nari amma in ya kasance ba shi ke son a yi mai ba ko kuma malami ne kamar wanda wannan ya kawo mafi ibrahim al-hasabi yace idan malami ne ainihin ɗalibi ne ya samu idan malamin ya zo shi miƙe tsaye domin shiga ya yasa shi ko kuma shi miƙe tsaye domin tarbo shi saboda manzo sallallahu alaihi wa sallama lokacin da aka yi abin nan a sulhi wanda an kai na banu quraiza suka ce sun tabbo akan hukuncin a sasun mu'adin suna bashirin hukunci sai manzo Allah ya kawo mu'adin ya zo akan jaki ko zo akan wata alfadara lokacin da kawo cikin lantaru sai manzon Allah ya ce musu kumu ila sayyidiku ko kuma kumu ila a kumu ila sayyidiku ku tashi ku sayi shugaban ku gashi nan wata shine sabun mu'az sai gaba ɗaya sahabbai suka miƙe suka tarbo shi to sai wannan sai malama suka ce a kenan idan malami ne ya taso mawuri ba komai da an tashi an gaita shi tun daga shi wannan shugaba ne manzo Allah ce kumu ila sayyidiku sannan kuma sai suka ce a wannan fatima alaihi salam ta kasance wato manzo sallallahu alaihi wasallam da tsare so gare ta idan ta shigo gidan manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah da ya ganta da me ke tsaye ki tarbo ta sannan kuma idan ta zo gida rai idan ya zo gidan ta shigo da ganin shi za ta maza su miki ke tsaye ta tarbi manzo sallallahu alaihi wasallam da bisa wannan na masu kashi a shi kenan kaga ma haɓa an yi sama sallahu a rijalul kiyama hal ya tabawwa maqadahu min an-nari ashe wannan kenan in ya kasance da umarnin shi ko kuma shi na shawa haka ko kuma idan ba ai ba zai shi zai baci amma hali da ake samu yanzu idan aka zo idan shugaba zai gori kowa zauni ne zai kuma arena shi ko ashe kenan kaga shi wannan shi adda wannan shi adda wannan hadisin to sai Buhari ya ce babu man ta'ala aliman babu man ta'ala wa huwa qa'imun alimun jalisan babi na kula a kan wancan a shirke na kaga idan ya kasance ba da umarni ne ba ko kuma al'ada ta gudana da haka nan to ba kuma yi shi na ce hadasna usman ibn a hadasna usman huwa ibn abi shayba qala ahbarani jarir huwa ibn abd al-hamid an mansur huwa ibn al-mutamili an abi wa'il huwa shaqiq ibn salma an abi musa huwa al-ash'ari al-isnad kullum kufiyuna qala yace da rajulun wani mutum ya zo ila nabi inda manzo sallallahu alaihi wasallam wa qala ya rasulullah ya manzo Allah mal kitabu fi sabilillahi mi ake ce ma jihadi saboda Allah yace saboda fa inna ahadana yuqadimu sadaban wani daga cikin mu shina fada akan fushi wai da da hamiyatin wani kuma shina fada akan kabilanci kawai fara ba ilayhi la tabu manzo Allah kai kai shi dibe shi sai shi mai riwaya ya ce yana yiwa abu musa ne al-ashari shi ya da wannan kala din amma da fa ya dai da aka kuma manzo Allah bai ɗaukan shi tibe shi ba illa annahu kana qaima saboda shi bai tabbata yake babu man ta'ala wa qa'imun alim majalis shi ko manzo Allah shi na da fa kala sai manzo Allah ce mata man qatada li takuna kalimatu llahi hiya al-ulya duk wanda ke faɗa saboda kalima ta addini ta kasance kalima ta Allah ce la ilaha illallah ta kasance ita ce madaukakiya wa huwa fi sabilillah azza wa shi shine yaki saboda Allah azza wa amma duk wanda yaki gadaban ko yaki hamiyatan ko yaki shaja'atan wanda ba don Allah ba babu su'ali wal kutaya inda ramin jimali babu su'ali ba mai bayani babu mai bayani akan tambaya walkuta ya ko kuma san inda ramin jimali lokacin da ake jifa kan gona a gaba lokacin da ake jifa ta kaga lokaci ne na ibada zai jifa shedan ibada ce watan mantukun ne yi munafikin cikin haji ibada ce daga cikin ibadunin haji to muradu abinda Buhari ke nufi da wannan an da ishtigal al-alimi hakika shagaltuwar malami da da'ati da da'a la ya wala ubi su'alihi ba zai hana a tambaye shi ba malam ya kuma musta gari kan fi hamurtin bai kasance ba ya nuna cikin wani ibada da shi idan malami na cikin wani aiki na ibada to wannan aiki da shike na ibada na da'a ba zai hana a mai tambaya ba malam ya kuma musta kan fi ha mutum bai kasance ya nusu cikin wannan ibada da shi ba amma lokacin da an ka same shi ya nusu cikin wannan ibada da shi to ba za a mai tambaya ba sai ce kuma a wa anna su'ala wa anna al-kalama fi rami wa ghairihi min al-nas jaizun wa anna al-kalama fi rami wa ghairihi min al-nas jaizun sannan kuma tambaya ko kuma a magana fi rami ga jifa lokacin jifa lokacin da ake jifa wa gairi shi ne wani kifa ne da munafiki daga cikin wa wata na haji jaizun ya halatta duk ibada ta haji lokacin yin ta ana iya magana kenan lokacin dawafi ana iya magana lokacin ta yi ta fada marwa ana iya magana don haka shi kenan ga wannan hadisi wannan babi buhari ya kula shi akan matsala ne matsala farko ne shine ana iya tambayin malami lokacin da yake cikin wani aiki na ibada bayan wannan kuma a shi lokacin da mai aiki ka aiki na ibada kamar a manasikul hajji ana yi mai tambaya ko shi na jawabi an samu a mai tambaya menene hukunci kaza ko kuma ina wani ka samu ganin wani ko kuma ana wajen sa'i safa da nawa ya samu ce ina wani ka samu ganin wani ko kuma ana wajen jefa ya ce wani ka ƙara jefa ka ko za ka wuce da ganin za ka wuce maka mai jawabi ifada ka ga duk wanda da ya halatta shi na ce hadisna abu muhaimin هو خالد بن بكير قال حدثنا ابو العزيز بن ابي سلمى عن الزهري عن كسان طلحه عن عبد الله بن عمرو قال يشي رايت النبي لا كما زو الله صلى الله عليه وسلم عند الجمره wurin jamra wa huwa yaqulu ana tambaya kenan kaga wannan shi Buhari ke mihi sallin kabi ne bi tsara tambaya ta shi kenan ana iya tambayar malami lokacin da shi wani aiki na ibada wa qala rajulun sai wani mutum yaci ya rasulullahi ya manzo Allah na haratu qabla an na yanke hadayata na soke abin hadayata qabla da bani an armiya in jifa qala inna la harja ka ta kai jifa ka ba dai qala ahu sai wani ci ya rasulullahi ya manzo Allah halakatu qabla an an hala na aske kai na gabani in yi gabani in yi soki hadayata na yi aske gabani suka ko na yi aske gabanin hadaya qala ci in harka ce mai hadaya ka wala ba ji ba da yi amma su ila an shay'in kuddima wala ukira illa qala ibal fala harja amma su ila an shay'in ba tambayi manzon Allah ba akan wani abu kuddima wanda an gabatar suwa wanda kasance haƙu an yi ahara alhaki ne a jinkirta shi wala ukira ko wani wanda kasance an gabata shi haƙuhu watan an yi kadama wa ma an yi kadama alhaki ne a shi illa sai ya ce يفعل ولا حرج كتيك أي تبالي باب قول الله تعالى وما أوتيت من العلم إلا قليلا باب بيان أكثر تنشي الله مدوكين سلكي لكي وما أوتيتم فأفاق من العلم سليم إلا قليلا سيك أن علم da an ka baku ɗan kaɗan na daga cikin daga cikin ma'aluma Allah subhanahu wataala abinda an ka baku ɗan kifi na kwarai da gaske a tattuna kai sun hausin ƙara tattuna abu wahili قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم عن إبراهيم بن يزيد النهدي عن علقمة بن كيس النهدي عن عبد الله بن مسعود wannan isnadi shi suka ce ma asaful asani shi a cikin su ka zauna maharana an ibrahim an alkamati an nuna mas'ud al-hasan ka zauna maharana haka kuma hadisi wanda ya kasance ibn maharana suleiman an ibrahima sai ka ibrahim mun da zai da annahi an alkama daga alkama sun mutu aiki annahi an abdullahi bin masudi yake alhassan wanda ya kasance mutum na mai kawaici sosai sosai to wannan shi a ɗaya daga cikin akan basani wannan shi a ra'ayin wannan ya yi wani kuɗi ya ce wannan isnadi ya kuma da isnadi kasi hadisi wanda su da imamu da wani maharani ya waito na ibrahim an alkamata an abdullahi bin masudi قال حدثنا أعمش Suleiman an uh, Ibrahima an Asama an Abdullahi kala Abdullahi ce bayyana ana alshi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ta ta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ga da mai cikin wato ku da cikin yin da da Madina akwai akwai yin da da cikin yin Madina yake da ni da manzon Allah ne ko kuwa a shi manzo Allah na dogara da wata sanda ta kuma da dabino wata ake hannun shi fama da bin fara ne da ya wuce wasu jama'a daga cikin yahudawa fa qala ba akhun li ba'd sai sashin suka ce masashi taluhu annabi ku mai tambaya akan alqur'ani ko kuma ku mai tambaya akan jibrilu ko kuma ku mai tambaya akan isa ko kuma ku mai tambaya akan ruhi wanda aka samu cikin jikin dabbobi to sai ma ruma sun ce watan abin da sauri na asirin ulamai nan dai hakikanin tambaya an yi ta akan ruhi wannan wanda a cikin jikin mutane da dabbobi da sauran a halittu na Allah shi na ainihin suka ce ya kamata ku mai wannan tambaya dai fa qala ba'dhum sai yi sun kace la tasaluhu kar ku mai tambaya la ku bi ta karbu domin kar shi da wani abu wanda babu su yana yiwa ko mai tambaya idan kun kai mai tambaya sai shi zo da abin da ba ku so saboda akwai wata riwaya wadda an kawaito cewa yahudawa sun ce mai kure fa in fasara ruhu fa laysa bi nabiyyin fa in fasara ruha idan yayi bayani akan abin da aka ce ma ruhu akan abin da aka ce ma ruhi fa laysa bi nabiyyin ba annabi ba to ba sun ce kada ku mai tambaya in kun kai mai tambaya bai fasara ba ya zan annabi kenan to ya annabi na kuma abin da kuka ke kenan to kuma sai aka mai tambaya kuma sai ki fasarawa fa kada wa abu musashin su suka ce zanat alan nabu wallahi za mu tambaye shi fa kama rajulun minhum wani mutum daga cikin su sai miki fa kada ci ya abul qasim maru ya abul qasim ya uban qasim maru ne ake ce maruhi fa saka ta sai zo Allah ya shi wa qultu abdullahi ibn mas'ud yace innahu yuha ilayhi na sanya muke nan za a aiko masa inda hu ya fa'idai ko kuma da sai ni miƙe ni bar wannan wurin saboda kada in ɗauki hankalin shi kada in shiga da shi ko kuma dan ko ta ni miƙe tsaye sai ni kasance ni ne shamaki tsakanin manzo Allah da Yahudawa sai ka so bai wani ke tsaka falan manjira an kulo kashin da wannan nauyin da an fita gare shi ya kuren ba fara yace wa ka hannun ruhi kulle ruhi min amin rabi wa ma utu min ilmi illa qalila wa ka hannun ruhi suna tambaye ka akan abin da aka ce ma ruhi menene rayuwa wasu maru masu ce abin da ke hitowa ya komawa cikin shedaki da tsanan alamin ciwo kullu da gaya musu hakikanin ruhi hakikanin shi min amrin bi shi na cikin matta asallallahu subhanahu wa ta'ala bi ilmihi abinda Allah yake manta sani shi kawai Allah sai san hakikanin rayuwa ba wanda ya san hakikanin rai wani ke ba Allah ba don kuna ganin ko da wai jikin dan adam an sa abin ka mujahar abin da wanda ke girmama da abu shi girmama abu hadiba a gasu abin ka san ka san ka san ka san ka nutsu ka ba za a ga abin da kake mana ba ga kuma duk da rayuwar shi a keɓe wani sashi na shi a sa a jihar abinda suka ce ma sport a ɗauko shi a sa a sa wanda ya fi wani girma wanda ke ganin ma sanka sanka sanka sanka na tsoka ba za a samu rikici ba sun ce za a dai wani abu kamar ɗigo ɗigo shi na ta ta ta ga jikin kowace tsoka kowace sanka ta tsoka a kowane abin gare ta shi na bugawa kamar irin bugawa a abin nan kamar irin bugawa ta haka. tak tak tak tak haka yake to amma ina wuri yake kaga ba sai inda yake ya tsaro na kanin ruhi suna san tambaye ka akan hakikanin ruhi ko da ruhu min amrati ka ya musu kace ruhi wannan ilimi ne wanda ke Allah ya tabbata da shi wa ma utu na ilmi illa qalilan fa aba sani ba in ba kadan na ba hada la amashu haka za fi kira qira'atin wa ma utu su masu tambaya ba a ba sani ba sai ilimi dan dan su ne murada sala ko kuma utitun ba a babu sani ba ya ku muminai ko kuma ya ku dukkanin jama'a ya ku dukkanin al'umma ummati muhammadin yahudawa da nasara da musulmai da majusawa ba wanda an kaba sanin hakikanin ruhi wa ma'ujitum na ilmi da. babu man taraka ba'da al-ihtiyari muhabata an yakasura fahmu ba'da an-nas an kuwa kabu fi ashadid babu babin man tarka wanda bar ba da ya tashin abu watan ya bar fi'ila aikata ashe al-mutara abu wanda kasance shine zababi ya bar aikata abu wanda kasance zababi na saboda mi mahafata an yi kasura fahimu ba adan nasi an domin yin tsoron kada fahimta wasu mutane da kai ta kasance ba su gano hakikanin wannan abin ba bai aubi a shadda minhu su fara cikin abin da yi shi sanadi wannan gyara ne maslaha ce amma bari ne na shi zama maslaha saboda yana yiwa a cikin ɗan wannan maslaha a fara cikin banna a tarko da'atin aula min al-wuqu'i bi ce barin da'a ya yi a cikin aikata da'a fara cikin banna a tsira ubaydu lahi min musa an yi isra'ila ko ibn yunus ana bi ishaqa wa sabiyi ana azwajin yazida qala qala bi inda zubayr sai shi azwajin ibn yazid ya ce ibn zubayr ya ce mishi kana aisha ta sura ila kafiran aisha ta kasance tana firi da kai da yawa kuma hadda ka fi tilka abati mi ta ba ta labari akan sha'anin kaba ko tunici Alalli ta gaya mini tace kalan nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ya aisha ya ki aisha laula qaumuki hadithun ahaduhum ba don mutanen ki ba su fice da bari bi kubrin kafirci ba ko kuma daula kaumuki hadisun a aduhun bi jahiliyatin mutanen ki su tsaye bane aikin jahiliya ba ala ibn zubairi sai abdullahi zubairi ce kubri yawa wannan tabihi a zazzun rizina dan yana yi waki da ya mace abin da a saura sai ce abin da aisha ta ce mini laula abin da manzo Allah ce mata laula qaumuki hadisun ahadukum sai yamma ce shi kubrin ko kuma bi jahiliyatin sai shi abdullahi bin zubair ce mishi da kufri da kafirci dan ka duka bata mazu an zaki wallahi da na da na da na warware ka'aba na kaddu da zan zo ba ruhu ya ci zaki ba lalle in ce ta tuba ne tuba ne tuba ne tuba ne ka in ji ta kasa idan ji da wannan tubalayin kasa sai ya sake gina ta in ni gina ta ya zan yi yace faja'altu laha faja'altu laha baban ko faɗi azulhaba baini na yi mata babi guda biyu babun ne da kullun nasu wa babu ya huluna babu da yi kofa guda wanda kasance ya da kullun nasu mutane za su shiga kenan minhu da wannan kofa wa babu ya huluna in yi wata kofa da kasance mutane za su fito kuma mu da gare shi a ce kenan za a yi kofa guda gabas a yi kofa guda ne dan yanzu kofa ta guda gabas take ko ga a ce kenan kofa ya buka gabawa amma abin da an nan yanzu guda ta ce ba don da yake mutanen ki su da barin kafirci mai sun ka shigo musulunci idan har ni zo ni ce zan tobe tsaba in ni ta in zo in ɗebe tubalai ta tubali bayan tubali tubali bayan tubali in ajiye su ƙasa sannan in sake gina ta to in ni hakan ga za su ga kenan na ka kaɗaita da alfahari ban da su saboda ƙurin shawa sun kai gaya ga girma mata ƙaba suna alfahari da gina ƙaba to in ya kasance manzo sallallahu alaihi wasallam ya ko maruwa shi ba ta gina ta to ina alfaharin su idza gayyara annabi sallallahu alaihi wasallam wa tafarrada wa tafarrada bil bahri alaihi bidalika ya kai da alfahari akan su da wannan sai ya kasance idan an manzo Allah ya kasance kullu kullu da musulunci ba za su ci musulunci ba sai ce ke na kaga ya zo da shi mallake mu duk da abin alfahari wanda muka saba da alfahari shi wanda muke da alfahari shi shi ka da kakanni yanzu ya komo ya sake rubuce shi ya ke na shi a daunar alfahari ba mu ba a shi na kaga me yasa mazo sallallahu alaihi wasallama bai bude kaba ba ya sake gina ta saboda ɗaya gudun kada mutane su fada iya shi da min shi na ce babu ma hatta ko ya ce babu man tarka ba alal hijiyari mahabata an yi kasar kuhan ba na da anhu fa ya kahu fi ashadda minhu fa ya kahu fi ashadda minhu a shekenan kaga ana barin abin da ya kasance mahihiti na a hau abin kasance na kasance shi an saboda ni saboda gudun kada mutane ta fada cikin bana don haka mazo sallallahu alaihi wa sallama bai yi ba fa ba ala ibn zubair amma abdullahi zubair da zo daga bata yana dan shi ya sake mai da ina ta kaba ina ta hudu sai sake ina ta yi waɗannan kowayen guda biyu kuma da mazo sallallahu alaihi wasallam wato ya sifanta ya sake ina ta ya yi mata kofa guda biyu da jami'in musu ya zo sake mai ce mai yace kofa ta guda kaga to hakan ga idan ka zo wajen harka ta ibada ko wajen harka ta ilimi ko wajen harka ta karantarwa to kaka ce komai sai ka ɗaba kashe da yake yana yiwa ka zo cewa sai ka tabbata wani abu da ka kamar ka da wata banna ba fa wanda ya kasance gara ainihin barin wannan abin wanda yake da cewa sai ka gara wacce bannar sai ka gani gyaran da zai goya akan wannan akan wannan abin da ka gani ba sa ce wata ku sa'atin a wala min ruku'i bi ce ashe ana barin mallaha ana barin mallaha saboda ni saboda gudun fadawa cikin banna babu ma hasa bil ilmi qauman kalahi ya ta Allah ya famu babu gane akan wanda kebanci wasu mutane da sani ya faɗa wasu mutane ilmi ya ki gaya wasu mutane ilmi ta Allah ya famu domin gudun kada shi kasance lura su ba ta kai can ba zurhi tunanin da hasken basira su bai kai su gano abin da aka nufi in ya kasance haka nan sai ya kasance sai su fada shi mata banna domin ita ma fahimta in ya kasance ta gurɓace to sai ta fada cikin wani abin da kasance ba shi abu ne ba in ta fada cikin abin da ba shi amurha ba ta ga kenan ka zo karanta da mutane ka zo amfani da su ta je masu cikin wahala je ba su cikin wani gulbi na ya mota na shi sani to domin gudun haka nan sai a karanta da mutane abin da ba su gane ba sai a karanta da kowa da ya fahimci kowane mutum a tara su kamar kenan kana ɗalibai sai ka hidda masu kai hin lokacin da an ka zo ga wani ilimin mai wanda ka sai an zurfa tunani sai an kai masa basira sannan a gane shi duk da wanda kasance sai an kai masa basira sosai sannan a gane shi sosai ka ke bace za ka wa wannan karatu in ba haka ba in kace ka zube shi gaba dai to mafi yawanci wanda su gane ba za su rafa shi kuma za ku sa cikin misala sai su gudun wannan ilimi ne gaba dai take ni wa qala aliyun ali ibn abi talib yace hadithun nas bi alifun ku gaya wa mutane ku ba mutane magana hadisun nasa ai kallimun nasa ma yarfuna ai ma yafhamuna domin gudun kada su fada cikin a su gane ba yace watan ayu habbu a azhibuna an yukazzaba Allah wa rasulahu kin kuna so a kare ta Allah da manzonsa don hakan ga nasu nasa ma yarfuna ku gaya wa mutane in za ku magana da mutane ku su magana da iyaka fahimtar su gwagwadon fahimtar mutane gwagwado za ka gaya musu sha'ani ilimi sai ce abin kuna an yi ka zaba lafa su da ku abin kuna kuna son an yi ka zaba lafa a ƙayyata da Allah wasu da ku a ƙayyata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu da ku a ƙayyata da manzon shi kuna son haka ai ba su ko don haka ga shi kenan kokarin da mutane a da suke iya ganewa yace wa abin da annan ka zai yi shi kasance a doko matsala ta ilimi a doko abu mai zurfi wanda ya kasance gane shi na da ya kwarai kuma shi da kyan hankali to idan aka gita shi ko wanda ya kasance ba masu lura ba ne sai su ce kai ai wannan abin bai yi ba musu yin rukuni wannan abin akwai wajen ba zai ba sai aka ce to ai magana Allah ce ko kuma magana manzo Allah ce to ke na kada su fada cikin abincin da aka yi gurin su fada sai haka warwa muslimun muslim ya ruwaya fi warwa muslimun fi muqaddamati kitabi muslim ya ruwaya farkon kaddama ta littafi ne an Abdullahi bin Mas'ud daga Abdullahi bin Mas'ud yace ma an tabi muhaddisin qauman hadisan la tabduhu quluhum ba kasance za ka karanta wa mutane wani hadisi ba wanda ya kasance hankalinsu ba zai kai ga wannan abin ba watan ma an tabi muhaddisin qauman hadisan ba kasance mai karanta mutane hadisi ba la tabluhu quluhum wanda kunna su zai kai gare shi ba watan sai sun fada cikin wata fitina da dukkan hakan nan za ka je masu cikin wata fitar da kasance ba za su iya fita da su cikin ta ba to me amfanin wannan ka karanta mutane da ba su iya ganewa wanda kasance hankalin su ba zai kai wannan ba da dukkan ya haka nan ce sai ka je jefa mutane cikin wata fitina wanda kasance hankalin su ba zai iya fita da shi daga cikin wannan fitina din ba kan haka na a warwar bai hakiyu bayan hakiyu ya ruwaito fi shari cikin shi abin limani an mi ida imni an mi ida min ma'ani kariba daga mi ida mi imni ma'ani kariba an rasulullahi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah shi cewa idza hadithtumun nas an rabbihim idan za ku gaya mutane magana an rabbihim akan sifofin Allah su fala tuhaddisuhum kada ku gaya musu hadisi bima ya azu ayyushu alaihi kada ku gaya mutane wato bima ya shuku alaihim abin da kasance fahimta ta sha da waya gare su kawai azubu ko kuma da gaya mutane abin da ya kasance wajen sano shi zai nisan daga tunanin su abin da tunani ba zai iya gano ba na sifatun lahi da wata ta'ala kada a gaya ma jahilai kada a gaya ma don gaya ma dullabul ilmi wanda kasance suna cikin sigaru dalabatul ilimi kanana masu neman ilimi ba za a gaya musu wata sifatun lahi da wata ta'ala ba sai wanda ya kasance ya goku ya yi gurhi cikin neman ilimi ya yi sa cikin ilimin hadisi ya nisa cikin ilimi na sun sifatun lahi subhanahu wa ta'ala shi za a gaya mahadisai wa'anda ya kasance wa'annan hadisan idan an gaya mishi ba za su yi nauyi da tunanin shi ba ba za su yi nauyi da hankalin shi ba ya za a haddatu mun nasu an rabi idan za ku gaya mutane magana a kan sha'anin Allah su wala ta hadisu in kada ku gaya musu magana ma ya azubu a wasu kwalai da abin da hankali san ta ga tunanin su ko ma ya gabu da abin da ke zama ba ko gare su a wasu kwalai ko kuma shi kasance ya wanda su Da wannan hadisi a mun kawo shi cikin wani littafi sai wani mai nasifa ya ce wannan hadisi da muka kawo ya hadisi da ifi ya yi magana a kan hadisi ce saboda hadisi akwai bakin sun wani cikin shi bakin sun wani ko shi a cikin wanda ya kasance sun kai gaya ta ainihin hadisi wanda aka ce tadisi tawbati alhali nan bakin sun wani da ya tadisi da zuwa cikin wannan hadisi maluma sun ce wannan hadisi da ya kawo shi cikin hadisi ne wanda ya kasance masu doni to ita ga hakan ga ya kasance muna magana nan akan targibi ko tarhibi idan hadisi na bayani akan targibi da tarhibi ba za a kula ga ingancin hadisi ko kuma da ingancin isnadi ana kawo da kai ga ingancin isnadi in za a yi magana akan targibi ko tarhibi ko shi da ga manzo Allah aliyu na isnadi ya cewa hajji sunnata bima ya arifuna ku yi magana da mutane da ake suna ganewa da abin da suke fahimta wa da azhikuna an yi yukazzaba Allah wa rasuluhu kuna son a kaitar da Allah da manzon shi to bayan wannan sai Buhari ya kawo hadisi wanda yake ya jingina shi haka Ali bin Abi Talib yace hadathna Ubaydullah bin Musa amma arufuna harabuzin an abi tufaili an Ali bin Zalika hadathna Ubaydullah bin Musa yace Ubaydullah bin Musa ya faɗa mana wannan hadisi amma arufuna harabuzin daga ma'aruf ibn harabuzin an abi tufaili daga abin tufaili shi abin tufaili wannan sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallama ana ce mishi salama ibn asqa wato wannan sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallama abin tufaili a shi abin tufaili wannan ya kasance shi ne sahaba da mota shi ne karshen sahabai mutuwa sahaba da mota karshen sahabai mutuwa amma da bi makata ya mutu makka to shi abin tufaili shi a cikin mabiyan alimin abin alimin da ya zaba kuma shi a cikin masoyin shi an ce shi na zuwan Ali ibn Abi Talib cikakken su amma tare da haka nan ya tarafa ya yi huruci ya ya tarafa ya yi huruci wato bi fali da tabi bakin Umar yana itirafi shi na huruci da cewa Abubakar radiyallahu anhu shi ne mahimmancin sahabbai bayan shi sannan Umar sannan shi kuma Abu Bakar duk yaƙe-yaƙen da Ali ibn Abi Talib ya yi na da shi a kai to wannan da abin da musu mu kawo ma'arufin harabuza ma'arufin harabuza dan aba ko ya yawan mu'minin ya yawan mu'minin ya rauna shi ya ce da ibn hadisi ne sannan kuma haka wannan abu hajji mai arzabi ya ce wata laba asibiti zirki yadda za ka kira a kaga akwai magana ke ko zai yi basu ko kuma abin da ce ma yi wata baro hadisu ana ɗiba hadisi ne da itibari abin da aka ce wa al-itibaru sabu ma yarwi hal sharata rawi ba ku fihi abinda aka ce mai tibari in mutum yi wata magana sai a diba a gani akwai wani rawi mai hidda istiqai wanda ke yadda da irin ta wannan abubuwan na arabu da shi na cikin wasan kenan wanda an kaza a amma da da haka buhari ga shi ya kafa hujja da shi wajen wajen mummi wajen tarihi ko ya za idza hadithtum nasa ko ya za idza hadithtum nasa fala tuhaddithuhum ko eh. ah. حدثوا الناس بما يعرفون حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله to kaga wannan hadisi an kawo shi akan tarhibi akan tsoratarwa ko ashe kenan ana magana akan tarhibi ko kuma tarhibi ko ba za a biro amali to babu komai da an kawo da kai daga ingancin isnadi mutum da na bai kasance mun ba amma isnadi ke kasance fihi da abun shadidun akwai rauni waɗanda ke ciki ne to nan ba za a yi hujja shi ba amma ai ba haka ba za a yi hujja shi don haka ga shi kenan ka ga wannan hadisi wanda Buhari ya kawo na ne yanzu bai cika shirkan Buhari ba ya da hadisi kofi na ko amma kuma da haka sai kawo mai isnadi abinda ta kawo isnadi saboda wannan ya awali buhari shi a cikin hadisi buhari wa duka saboda mai ka jiba daga ubaydullah ibn musa sai ba rukun harbulin daga rukun harbulin sai ba sai abu ibaidi abu da hayyan sahabina sun da sahabi na nan manzon sallallahu alaihi wasallam a shekin nan yau manzon sallallahu alaihi wa wasallam in yi hadisi idan wannan buhari yake hadisi na fi ha abu da kai yau kai da mutum mutum nawa mutum a shi kenan yau Buhari ya kokari ya ci musu lafiya ko kina cikin awani Buhari kina ci na da yin wani da ke madu aka Ubaidullahi min Musa ma'rufun halabudin abu da kai an aliyin kenan ka shi kuma nan kina cikin riwayar da akara ne ko riwayar da akara ne hmm. ah, wannan abu kai an aliyin da ke dalilin radiyallahu anhu حدثنا اسماعيل حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي وان معاذ بن هشام هشام سوى شيء حدث واحد شنو اسمع الكفار المؤمنون wato malumma masu cikakken ilmi da ikani wanda ya kasance shi a cikin asabu katada sai an hukumar cikin asabu katada sai an kace shugutun na hajjabi an kace ta ibn abi aruba sai ya sha wannan guda uku babu kuma su gidan wannan kasara to duk inda muka yi a kan sha musai yanzu shi na ce hadasna ma abunu hadasna ma a hisham hisham az-zuwari qala hadasni abi an kasara daga qatada huwa ibn huwa ibn al-ama as-sududi qala hadasna ibn malik anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haqiqa manzon Allah wa ma'azun ma'adun Allah ala rahli ma'azun da jibalin shine manzon Allah ya goya bayan bayan sirrin ragumin shi قالت يا معاذ ابن جبل يا معاذ ابن جبل يا معاذ ابن جبل قالت لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا قالت يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك haka suka da manzon Allah masu قال سنة manzon Allah ce shi ma min ahadin yashhadu an la ilaha illa ba wani mutum wanda zai shaidi Allah ilaha babu macancancin bauta in ba Allah ba wa anna muhammadar rasulullahi hakika kuma annabi muhammadu manzon Allah ne sidikan bi qalbihi ya yanki da wannan ya gaskanta wannan cikin zuciya sai illa harrama kullahu ala nar sai Allah ya hanta shi da kauta kada ci ya rasulullahi ya manzo Allah afala uhul bihi wa tushru ba za ka bani dama ba in gaya mutane wanda domin su ne ciki su yi nishaɗi su samu nishaɗi cikin rayuwarsa cewa duk wanda ya ba shahada shina mai gaskiya cikin zuciyar shi lallai hakika Allah ya sanya shi aljanna kala idan ya take mu idan ka yi wannan za su rama shi sai su dogara daga wannan kalmar shahada ne ba za mu tsaya su yi aikin kwaye ba za a yi sallah ba za a yi azumi ba za a yi haƙi ba za a yi zakka ba kenan duk al'amur shari'a ba za su aikata shi ba saboda ni saboda sun samu wata kalma wadda suka rike sun yi imani a cikin zuciyarsu kuma sun samu hakikani sun samu tabbas daga mazo tabbas za a alisma duk wanda ya wannan kalma shi a da gaskiya cikin zuciyar shi Allah ba zai tashi ta zai tashi a janna قال يا رسول الله afala ukhbiru biha anna afa yushiru qala la idan yatakidu wa abar biha ma'azun inda mota mawtihi ta'asuman ba ne ya faɗi wannan ya karantar da wannan hadisi lokacin mutuwa da ta'asuman saboda gudun kashi fada cikin lahilin imamu ilimi don haka da ya faɗi sai ma wani masu kace a to yan shi na gudun shi fada cikin lahilin imamu ilimi to me yasa bai gudun shi fada cikin lahilin da manzo sallallahu alaihi wasallam ce ka ga ya mutu to kuma gashi ma mun ce manzo Allah ya ga mutu a shi ma wannan lahili sai ba nuna suka ce a wannan kenan ai abin da buhari ce ma hatta da ilmi kawai dun kawai shi ma wasu mutane da ban ya gaya ma ba kowa ya gaya ma ba ko kuma suka ce a ya kan yi wannan hannun wadan na yau tanzihin ne hani na kawai wanda kasance mai kai matsayin wancan hani wanda a haram ba ba irin shi bane don hakan ga gaya mutane حدثنا مصدق حدثنا مصدق وابن مسرع قال حدثنا مؤتمرون سليمان قال سمعت ابي ناجي هينا سليمانا قال سمعت أنس ناجي أنس قال ذكر لي وكان ان النبي صلى الله عليه وسلم yanzu shi wannan Suleiman ya ce ana da an bata min cewa hakika manzo Allah kala ne ma'azin ya ce ma'azu mallaki Allah Allah shi ku billahi mallaki Allah Allah shi ku duk wanda ya da Allah bai tara shi da kowa ba da kowa ba ga bauta da adadin da zai shiga aljanna ala ta ce afala ku bashirun na da manzo Allah na samu wa mutane bishara da wannan ala za kada kai musu bishara sai manzo Allah ya ce a hawa an yi tafi ina ji tsoron su rafa shi su dogara akan wannan kalima ya kasance wa lam ya amru salihan ba za su aikata aiki guda na kwarai ba to wanda bai wannan wanda aka wannan kalima ko da ba aikata aiki na kwarai ba wa lam ya amru salihan ba aikata aiki na kwarai ba ya da kullu jannati da shiga aljanna da shiga aljanna wasu malama sun kace ba da zubunin nari ba da an yi da hulun nari bayan ya shiga wuta sannan Allah ta sai ta shi aljanna saboda ni zai amal salihan wa man ya'mal salihan wa man ya'mal salihati ko mu'min ko ko mu'min ko innal ladina amanu wa amilus salihati innal ladina amanu wa amilus salihati kana lahum jannatul firdaus sunna amanu wa amilus salihati to sai kasance ya imani da aka aikin kwarai ba sai wasu malama sun kace wannan zai shiga aljanna zai shiga aljanna watan da mutuwa ta yi Allah ne sanya shi aljanna wasu sun kace a'a zai shiga aljanna amma ba da duhulin nari bi rahmatillahi subhanahu wata'ala wa fadlihi bayan ya shiga wuta Allah zai ta daga cikin wuta ya sanya shi aljanna da rahma ta da baiwa ta yi wanda take nan akwai tabbas duk wanda ya adda kalima ta shahada kuma ya imani cikin zuciyar shi to Allah ba zai sa shi wuta ba shi da wani cikin wuta in ya samu falla ta Allah zai shiga aljanna shiga wuta alhamdulillah wa salatu wa ala rasulillah mu da mai zuwa وآتوه مقدمة وآتوه قواعد معرفة أمر مروي عارفا موضوعه شيئان مثل وسنات غايته تمييز مقبوض وراد والمتن الحادث في تائهه والسند الإهبال عن تاركه ولله الحمد مقدمة gabatacciya akan wannan ilimi na hadisi ne wa hadduhu ta'arifi na ilmul hadisi qawaid qa'idoji na su wannan qa'idojin na hadisi ahwal marwi halullukan hadisi da ahwal rawi fa ai fa na almarwi وقدر وغلو ونزول وكيفية التحمل وكيفية الأداء وصفات الرجال وغير ذلك وأن سوني أحوال الراوي وسوني أحوال الراوي من حدث يعني أنك شهدت تهيني ko kaga wannan zai kibanta ga ahwalul rawi sai kibanta ga ahwalul marwi da ana samun sihhatul hadisi daga sanad ana samun daga da shi kenan kaga wannan ya gane ahwalur rawi wa ahwalur rawi min haji wa husnin haka da kuma kace hadha hadithun hasan shi ma min bahi sanadi wal matani ana samun wannan daga ana samun matani yi ana samun kuma ana samun matani hasanun ana samun isnadi hasanun sai a ce hadha hadithun sahihul isnadi ko kuma sahihul matani ko a ce hasanul isnadi ko a ce hasanul matani haka da kuma kace hadha da da'ifun ana samun dufu daga matani ana samun duk uku daga isnadi saboda ana yana yi hadisi kasance yadda dabi ne daga mata yake ba daga isnadi ba sai an ka samu yadda dabi daga mata ba daga isnadi ba hadisi kenan kaga illa ce ga mata take hadisi take ba ga isnadi ke ba ana samun yadda dabi ga isnadi ba ga matani ba an ka samu da dabi ga isnadi ashe illa kenan ga isnadi take ba ga matani ba min sihatin wa husnin wa dufin wa rawiyan ana samu ce hadisi hadisu marfu wannan kamin ba ya san ne. matani kenan ya ce haza hadisi marfu'un marfu' ila nabi sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi aw fi'lihi aw taqririhi aw wasihi alhaki ko. wasihi alhulki ko bai rabe mu wakatin ana cewa haza hadisi mawqufun ya aka hadisi mawqufi na wanda min bayan matan shi ma ba hadina akan matanin hadisi wannan ana samu ne a ce haza hadisi mawqufun aw sahabi aw fi'luhu aw taqriruhu abin da sahabi ya faɗa ko kuma ta hadin da aikata ko abin da ta suwa ko a wakafi kenan a min sihhatin wa husnin wa dhufin wa rabin wa qafin wa qarayin ace haza hadisu maqduun ya an kace haza hadisu maqduun shi kuma watan wannan min wa hadisin mutum shi ma qawl tabi'i qawl ko ta takayyu ko ko uluwe ana cewa haza hadisu alim ya aka ce haza hadisu ala shi kan wannan mai ba shi da sanadi ba hadisi ne kai sanadi yake ya aka ce haza hadisu ala kamar yanzu nan Buhari rahimahullah ko mun ruwa ya hadisi ne wanda ya kasance su lafiya gare shi aka ce wannan hadisi alina saboda kayan da mazun to to wannan shi suka ce ma'ali wa nabilun ko kuma hadisi shi kasance a ce nabilun na ya kace haza hadisu nabilun na wannan ba hadisi ne ga isnadi yake ba ga matani ba sannan kaifiyatu tahammuli mu koma ga sifa ya kasar hadisi da wani irin zamani malam ya amfani lokacin karta ta hadisi shi na ya ce ko habar na ya ce ko amma na ya ce ko kuma sabita ya ce wannan shi aka yi fita ta hamuli sannan mu koma kai fitar adai sai kuma lokacin karanta roka yini za a karantar za a karanta hadis na ko da na ko da amba'ana ko da sabitu ko da ni za a karanta suwa ko qira'atan alaihi ko qira'a alaihi wa ala ahmadu to duk wannan kenan kaga takfirul ada'i ne sai fasu rijali in ko akwai muka fasu rijali to na aiki yake na aza aiki babba ta ne da fasu rijali in an kace fasu rijali za ka san inda an kai kimanin mai waya a hadisi bayan haka nan za ka san kuma inda ya rayu za ka san lokacin neman ilimi ne za ka san rihila ta in ya bar gari sojin neman ilimi ta kuma za ka sani sannan za ka san kuma wanda ka dukkanin maluma ne sai ka san su sannan kuma sai ka san hadisi da kan tabi wannan marun majin wannan shi aka ce masa fatu rijali yurhan wata adina ko wa gaira zalika da wani wannan daga cikin ababen da wannan ilimi da suwa to shi na ce a ainihin wa haddu hu qawaid abin da aka ce maqaida ka'ida watan ka'ida watan ana ce maqaida ka'ida hukumun kulli. hukunci na wanda kasance kulli yan tabiqu yadda ko wanda ki ya game ala juz'iyati akan dukkanin juz'i akan dukkanin yanki yanki yanki yanki na hukuncin ya game yanzu ta azafa a samu hannu yau ta azafa domin a san a samu hukunci hukunci na juz'iyati nan min ku daga ainihin hukumin kuliyu wannan shi aka ce ka'ida kuma shi aka ce ba kanuni in ka ce a ce kanuni ne hukumin kuliyu hukunci ne wanda ya game dukkanin ɗaiɗaiku na ababen da a cikin wannan abin kaga ashe yanzu aka ce ka'ida ta yin hadisi duk waɗannan abubuwan da muka faɗi waɗannan jirgiya tuna abin da aku yi cewa alfa'ida ya an kace alfa'ida to kace alfa'ida to sai alfa'ida ce ya an kace alfa'ida dole ka'ida ce ya an kace a tuku tuku ka'ida ce ya an kace a ulu ulu ka'ida ce ya an kace an nuzulu nuzulu ka'ida ta haka ya kace kai da tahammul kai da adai wannan kawai da ta shi ma ba ita ba ba da kuma yin suwa to ai da hito wa diki wannan suwa kake mutiya wanda kake ce ba za a san diki ba sai a san kulli sai kulli a san diki ahwal marwin wala al-ma'rifatu wannan sai mawdu'u menene wannan fanni ke kantarwa wannan fanni shi na kasar da shi'ani a babu mawdu ko a rarifi zai da askan gaba wanda wannan ilmi ke kan tasowa mine ne shi matan kan ta shi ka ne hadisi wannan lusunai ki karanta shi sheka daga ce mata isnadi ki faɗa maka abin da za a ce ya matan ki faɗa maka abin da za a ce ma kuma sanar to wa'annan su ne mawdu'i na wannan fanni su ne ka'idodi ko kuma su ne wanda wannan fanni ke kan tasowa. to ga yadda menene amfanin wannan ilimi shi a ilmin hadisi tamyizu makabuli sanin hadisi wanda ya kasance makabuli ne wadda da sunan zuwa ga kasan hadisi marduki cikin wannan na zaka sanin wani hadisi wani kasance karɓaɓɓe na ta san hadisi wani kasance matudi na saboda ana sanin hadisi makabuli daga ainihin sanin rijalu masu wani hadisi na aka sanin hadisi makabuli kuma daga sanin rijalu za a san hadisi wani kasance matudi na ya an kashe hadisi makabuli na wata yi umaru bihi wai ruwa bihi wai hujjaji ana aiki da shi ana riwaya sai ana kan hujjaji ya kashe hadisi matudi na wala umaru bihi ba za a aiki da shi ba wala a saki bihi ba za a ka hujja da shi ba kuma sashi wani mutum dan yanzu a kiyaye ta gidan gidanka na aka yi ba kan ka dawo da baya kace ba sa'alin da kake mai ma hadisi ba ko ba hakan gaba za mu bi abin ka an shay'an fa shay'a shay'an fa shay'a shay'an fa shay'a nabi da aka cewa bi da yawa in ka ɗiba da yawa ba ka dawo a ƙara ɗibi da dama barin ta haka suka cewa ka ɗiba da yawa in ka ɗiba da yawa sai ka daɗa ba amma in ka ɗiba da yawa wannan sai ka daɗa assalamu alaikum akwai sanarwar da ta fito daga malam zuwa ga al'ummar da ke wannan wurin saboda shawarar ɗan uwa da suka kawo a wannan majalisin mai albarka shawarar ita ce idan aka tsare karatu dukkanin tambayar da ta kasance kharijul maudu'i cewa tambaya wadda ba cikin karatu ba to za a yi dakacin da sai an amsa tambayar da a cikin karatu sannan a cira da zuwa ga waɗansu tambayoyi wannan shi ne abin da aka ce a yi sanarwa a kan shi assalamu alaikum bayan hukun guda na ji wani malami ya ce duk wanda ya yi da da tufafi ruwa babu sallah kuma ya ce akwai hadisi ingantacce suna kama da a yi bayani a kan wannan wani ke tambaya ya ce ya ji wani malami ya ce duk wanda ya salla tufafi dorowa ba a sallar shi kuma akwai hadisi ingantacce akan haka eh haka ne akwai hadisi ingantacce na hana sanya tufafi dorowa mazo sallallahu alaihi wasallama ya zo ga hadisi wani abdullahi bin amrin ya ce ina tare da manzo sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ganni tare da kayayyaki dorawa ina tare da kayayyaki dorawa sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce buwar ka tabba ga umarni ka sanya wannan tufafin sai sai ce ya rasulullahi a aga tudu ha in je in wanke wannan rini kenan kada la kada ka wanke ta wani ta harika haka dai ko ne ta ka kona wannan tufafin ya ce sai cire wannan tufafin sai ya kona su shi ma haka wani sahabi manzo sallallahu alaihi wasallam gani shi da kayaki sai tsorawa ko kuma jajaye sai ce sai ni ga manzo sallallahu alaihi wasallam rayuwar ta baci akan waɗannan kayan da nake tare da su sai bi koma gida sai dai bi wannan tuwahin sai sa tun tani kona so ya ce da da manzo Allah ta ce ina tuwahin ka na jiya sai ce ina eh, kona su ya zo na ce misa ka kona ai ka ba iyalin ka sannan Abdullahi ibn Amr ya ce manzo Allah ya gane sai da kayaki jajaye lokacin da ke tare da su sai ce ka kai ka ɗebe su wa inna hali ba su kufari la ta rabas ha kada ka sake sa su wa inna hali ba su kufari hakika wannan tuwani tuwani kafirai ta ko fa inna hali ba su kufari au kama qala sallallahu alaihi wa sallam ko kuma da gwada mazu Allah sallallahu alaihi wasallam sai mazu Allah sallallahu alaihi wasallam mun samu ya yi hani akan sanya kayayyaki rawa ya yi hani akan sanya kayayyaki jajaye to amma waɗannan hadisai waɗanda muslimu ya kawo abu dawuda ya kawo wannan hadisi guda wanda yake ya kawo waɗanda hadisi ya kawo hadisi na abu shaib abi an jaddi da cewa ba a sawa sannan kuma sai ya kawo su ce watan babu bin ce babi wanda zo akan rukusa akan wannan hadisai na muslimu akwai na abdullahi bin auren da asi guda wanda ya kasance ce wa ka tabba ka umarni ka sanya wannan kayan sai ce ya manzo Allah ya wuce ce kada ka wuce ka leko kona sannan kuma ya kawo hadisi guda ya ce roka shi da gare shi wannan kayan ya ce ya saka sa wannan kayan sai ya shuci duk wannan kayan ka sa tuwayen kafirai na kaje ka ɗebe su musa mali sai ibrahim ibn muslim ko to abu dawuda ya zo sai kawo hadisi na barra na azib ya ce ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ga manzo Allah ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kasance lahu sha'run yablughu sha'amata usnayki manzo Allah na gashi shina da gashi gashin nan ya kawo daidai fata kunnuwan shi yace wa ra'aytu hu fi hullati hamra'a ne ga manzo Allah tare da kayayyaki na kawa jajaye ma ra'aytu shay'an asana ban taba ganin wani mutum wanda sanya kayayyaki jajaye irin ni jaye muke wa ilmu sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi abinda wa ta Abu Dawud da rubuto kenan sai shi wannan al wanda ya yi tarhisi na abu dawuda sai ce wa rawahu buhari wa muslimun wa abu dawuda a wa rawahu buhari wa muslimun a wanda tayi wanda tayi wa tirmidhi wa anaku rawahu buhari wa muslimun wa tirmidhi wa nisa'i bi ma'anahu yace sai dai irin wannan hadisi wanda fara'un azumin ya rutu to sai a ci buhari wannan abu dawuda kenan abin da nake so mu fahimta nan ga dole na musulmi sun zo akan haramci kuma wannan bisa ga wannan irin kai mai yasa a kiyaye nan manzo Allah cewa ya akona bai ce kada bai ce wanda ya saka shi mai tsalla ba domin muna ta yi akan bayanin annahayu yadullu ala ala tarifan hi anhu aw annahayu la yadullu ala tarifan hi anhu wasu malama sun ta akan cewa annahayu yadullu ala tarifan hi anhu wasu malama sun kai akan cewa annahu ya la yadullu ala tarin mahiyan hali ba zai guji haramcin idan an ce an hana abu bai gudun bacin a annahu yadullu ala fasadil manhiyi anhu aw annahu la yadullu ala fasadil manhiyi anhu kin hali shi na gudun abin abinda an kai hani akai in an ce kada aikata kaza in an ka aikata shi wannan abin ya baci manzo Allah shi ne kada a sako mun samu wannan ko tunan shi da aka saba kai sallah mene ne hukuncin sallah sai malama sun ce annahayu la yadullu ala fasadil matiyan haji wannan da aka yi sai ya akan bacin abin da an kai hani akai ne shine sanya ba wanda sanya tuwahi na alhariri yi sallah sa hatta la sai dai yayi lahi ko wa asma wanda ya tada cikin sallah sa hatta la wa asma wanda ya bi abin da ahlul cikin sallah sa hatta la wa asma haka ne ko ashe annahyu la yadullu ala fasad manhi an kai ke ko kai ke ida ce annahyu la yadullu ala fasad manhi anhu mun ke da wannan ko to da wai ka wannan muna koma ga Abu Dawuda da Sajistani Abu Dawuda an ce mai Sulaiman a wannan a to ana ce mai Sulaiman ibn a Sajistani an ce Abu Dawuda wannan wanda ka wannan hadisan guda biyu bayan wanda sai kawo babu turu sace babi akan rangwami saboda fakihi na buhari rahimahullahu cikin kitabul ibadi da ya so hadisin ga ɗaya kawo na abu dawuda ai ya gabata abu dawuda ko sai ya kawo hadisi an al-barai a ya ce ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marbu'an ya ce na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam marbu'an mai tsayi tsayina wa ra'aytuhu fi hulati amra na ga manzon Allah cikin wasu kayayyaki na kawa jajaye ma ra'aytu shay'an hasan min ban ga wani abu wanda ya kyamu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan kayaki yanzu wannan manzon Allah ya sako to sun lokacin ya ce da ba su kufari sun lokacin ya ce a daidai kuma yau gashi ya sa ko a shi babu mutanen to sai abu dawo da ce babu turu rusa ba ga bayani akan rusa a ashe na an samu musa nan ko tun da aka samu musa ashe kenan an samu asa an kiyaye da wannan to abu dawuda abin da ka sa zan faɗin wannan magana wannan muna cikin muzakara don a san matsayin abu dawuda a san matsayin musulmi in ta tafi ga hadisi mai bayani akan akamu to hujja da abu dawuda kai ba da musulmi ba saboda abu dawo da akahumin musulmi haka sun kace amma hamdu da mun hajjaji al-kushairi wajen sanin hadisi yayi abu dawo da sanin hadisi amma abu dawo da abin da an kace abin da yake na rubuta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi dubu dari dubu ɗari dubu hamsin dubu biyar ka rasulullahi sallallahu alaihi ya rubuta Allah hadisi dubu biyar cikin hadisan dubu ɗari biyar ya ce sai yadda hadisi dubu hadisi dubu hudu da ɗari takwas cikin littafi dai shi ne suna abi dawuda an kiyaye wannan to abu dawuda wannan malum masu ka ce abin da shi kai duk hadisin da babu fikihu shi ne ba zai kawo shi ba don haka in ka ce abu dawuda ba a gani kisa duk hadisi wanda kasance kisa ne ba ka samu cikin abu dawuda an kiyaye ko cewa kuma suna abin da ke zakar masu ha za a mace abin da inganta mu ma yau shafi ku da abin da kusance shi ga inganci mu ma yau ayi muku da abin da kusance shi wa ma da kowa hannun shadidin wa kafayen mu ba su ha a tafi ba da wannan abin da rubuta da ta kaza ta kenan wanda ya rubuta ma wa dan ahal makasar mukarrama sun kai mutum ba a kan shi an da to shi abu da sun sitani wannan abin da ya ce babun firu sati babu mai bayani akan hukumi a cikin kenan ka ga nan ka mu samu rusa ta ba sai manzo sallallahu alaihi wasallam wanda a Abu Dawud ya ce hace ne na ko yau haka kan kasa Buhari duk gaba ɗaya hadisan ce ne gani hannu mai kawo guda ba yanzu shi Buhari a kowanne. Ake ya ko, ya ka ce Buhari kitabun libasi, babu hadisi guda bai kawo na Abdullahi bin Amr waɗanda da mutum bai kawo. Buhari bai san da suwa, ya san da su ko, to yanzu kaga ya ka ba nan da, mun samu hadisin da Buhari ya kawo guda na cewa manzo sallallahu alaihi wasallam na barahun azabi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ga ga shi a da kayan kawa jajaye ma ra'ayi shi a hasan min wanda man ban ga manzo ba watan saye da wasu kaya wa'anda sun kai mai kyau kuma waɗannan kayan an kiyaye da wannan ko to bisa ga wannan wanda ya ce sa kayayyaki dorawa haram ne ko an samu rubuta in bai ga rusa ba shi ko ba shi ne rusa sannan kuma in ya dogara da aka da ibn kai ya sa cikin sharhin ne wa Abu Dawuda nan nan ga muna magana akan muna magana akan Abu Dawuda in eh, ana magana akan Abu Dawuda ba a magana akan ibn qayyim an ce da wannan ibn qayyim malamin hadisi ne kuma fakihi ne kuma alimun ne malami ne wanda ya san hadisi ya san usul fiqh amma ba a gama shi da Abu Dawuda sai ta yi an ji ko sannan Hamdu Ibrahim al-Hadabi cikin ma'alin musulun na shehi na abu dawuda ya zo ga wannan matsala ta ki to yanzu nan ga an samu can sahabiyar ce ya mazu Allah ya zo in wanke ci a aka ko ki dare gona sannan can ya ce ma wani da bashi shi da matanka sai ruwa suka ci to kuma gashi mazu Allah ya sa sai wasu ruwa suka ci to ashe kenan tun da haka ne ana iya sawa din sai suka ci ashe kenan wanda an ka saka tun wajen saka kayan a saka a kanin nijirar zuriyar ganin ne ne sannan aka saka wani ana iya sawa amma wanda ya kasance bayan an taka aka yi wannan rini rawa ko an kawo rini ya ba za a saba amma dai karshe ta maluma sun ta gaba daya akan cewa wannan hadisi ne mazo Allah sallallahu alaihi wasallam na karshe ke ta gare shi maluma suke har ma akwai malamin da ya kasance bai rini sai dora goja yake saboda mi saboda sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam ni kuma ina san suna ta manzo sallallahu alaihi wasallam sannan Abdullahi bin Umar an san mutane suna ne sosai sosai Abdullahi bin Umar ya kasance shi na rini gashi ne da saura abin gan asfar kina rini kina rinne gashi ne da dorawa dorawa shi kasawa ana gani ko kana gani wasu akwai masu da gashi su dorawa ko to shi ne kai kuma yadda da shi ka har ba tuwa da shi ya kai aka tafi shi aka ce me yasa ka kare da gashin ka da dorawa? ko kuma da da ta ce na ga manzon Allah na so wani ne da sura don haka yake da sobra abin da aka ce ma sura dorawa ya ce na ga manzon Allah na yi da sura don haka yake da sai abu dawud cikin alim sun ne cikin wannan ga matsala ta ka suka shi malum ma ra'ayinsu ya suka ya suka shi wasu ka ce abin da nan ka a Abdullahi ibn Umar ta nihi nan ka shi na da gashi ne da dorawa ba shi na da tuwayin da dorawa ba wasu ka ce a'a shi na da gashin shi da dorawa da tuwayin shi dan sun ci din da shi kai da gashi dorawa shi na kai ga tuwayin shi amma tuwayin shi zama dorawa ne don haka sun ka ce ana yi ba komai ana yi don haka ga wanda ce ba a yi dai ya dogara akan hali to in ya dogara akan hani shi koma usulul hayo layar la yadullu ala fasadil manhi anhu shi koma akan wannan masu sallar asmaji za ta bi musarrati kada ku sai da musarrati kuma ga ta ahadun sai musarrati duba ga hayar nazari shi a ɗan zaɓi guda in ka sai nake wata an kwaso sori nake ta kare a kai da so an hakan duba ta ce ta ko kwana uku nan nufin ta taruwa an ga kai na zo ka sai ka zo ka tashi wani nuru liman shi kuma da wasu ya taruwa aka ce to manzo Allah ce kada ku sayar wa man ta a sai da ko da hayar nazari ki a dan zaki ko da ko da shi ke shi hakuri in ya rike ina hadi can kaga shi kenan annahu la dulu ala fasad al anhu sannan kuma an ce ana sallah gurin kwace ko a mutum abar ya ta kan ci in ka sallah gurin kwace sallaka ta tayi sallaka tayi amma ka yi haram shi ma haka a wannan abu hanifa ce akan cewa sallah ga wani kwace sallah ta yamma an yi haram an ce ko ba an yi hadi ba haka sallah ce ma zan lebe ruwan da sallah ce ma zan lebe shi ma wasu maluma sun ci ala abadan wasu maluma sun ci ala lokaci ki bai zuwa cikin lokaci ya fi ci ala lokaci ta ga yadda cewa nan an hayo na ya dullu ala mun maniyyi anhu to wannan cin bayani kenan don hakan ga mu zakara shi akai a ainihin a dinka kiyayewa da ka'idodi na shari'a da manufofin shari'a kana a yanke hukunci ba a yanke hukunci da ra'ayi ba a yanke hukunci da saurayi in ka yanke hukunci da sauran ka ba da takawa ba al'amru bit takawa la bil hawa haka ma numa ku cewa shi a da ilmi bit takawa tsoron Allah ake sanya kuma kaka tsoron Allah ka sai ka ji ba ka ga menene ma numa sun ka nasanta ka nasanta da shi abin da ba su nasanta ba kada ka yi sai ka yi nasanta da shi saboda amduna hanbali shi na cewa iyyaka an ta takallama fi mas'alatin laysa laka fiha imamu kada kai sai yi magana akan wata matsala ba ka shugaban wanda ka dogara da shi a kanta. don haka da shi ne magana ci da ya kawai magana ta ibnu qayyim shi ko sai ko hasara mai jefa ce alhamdulillah sai mi amin sauran tambayoyi ta a hankuli ke da sai da na wuce ko ya Allah ya nuna muna alhamdulillah sallallahu alaihi wa sallam ala rasulullahi sallallahu alaihi